masoya maza da mata suna na musa yaro ina mai farin cikin sanar da ku cewa mun bude muku sabon youtube channel kin mai suna gamsuwa wato na alias na kowa kada ku manta sunan youtube kin gamsuwa tv ku je maza ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa don saboda samun sababbin ayyukanmu kada ku manta gamsuwa tv ta ku ce masoya alias na kowa ya bude sabon channel kin shi za ku wakokin mu waƙoƙin shi audio video duk abin da ya danganci rayuwar shi insha Allah za ku same shi a nan gamsuwa tv alessi na kowa shine mai wakar rashida ashe so bai tsananta laifi ba ni na san rashida na so ta ku je youtube channel kin shi insha Allah za ku samu abin nishadi alessi na kowa gamsuwa tv ku danna mana subscribe don saboda samun sababbin ayyukanmu ku ne musa yaro har kullum na gode ni ma da kaina na je na danna subscribe kai ma ka je ke ma ki je kada ku bari a baku labari saboda alesi na kowa waƙoƙinsu suna nishadantar da mutane kada ku manta alesi na kowa gamsuwa tv ta kuce muna tare da kuma suna